لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية فهي الباعث على الصلاح والعاجز عن الإثم وهي العدة والرابط الوثيق على القلوب عند الفتن وهي الزاد للآخرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أيها المسلمون إن من طبيعة الناس الحرص على إقامة الروابط والعلاقات ويسعون لتكثير المعارف وتوطيد الصداقات حتى غدا مهارات التعامل فينا يدرس حتى غدا مهارات التعامل فنا يدرس ومهارات تطلب وجميل أن نهتم بهذا بل هي فطرة الإنسان إذ هو مدني بطبعه كما قيل لا بد له من معارف وعلاقات يألف ويؤلف وإن كثيرا من الناس إذا توترت علاقته بأسرته أو أحد إخوته أو زميله أو مديره في العمل أو عزيز عليه فتجده قد تكدر خاطره وضاق صدره خاصة إذا كان الخطأ منه وقد يشكو لمحبيه ما يجد ليبدأ في البحث عن الحلول لتصحيح تلك العلاقات عباد الله ليس هناك من علاقة يحقق بها الإنسان هدف وجوده ويرقى بها أرفع درجات مجده وعليها أسمى إنجازاته سوى العلاقة مع الله إن إن توثقت سعد وأنف وإن ضعفت انهار ويئس ومهما ملك الإنسان من الماديات تبقى الروح تحتاج إلى قوة أعلى وإلى شعور أكمل ولن يكون ذلك إلا في الصلة مع الله تعالى والارتباط به والاعتسام والقرب منه واللجوء إليه وهذا هو جوهر الدين صلة الروح بخالقها وعلاقتها بموجدها ورازقها والجميع يحتاج إلى هذه الصلة بلا استثناء ولن تعيش بطمأنينة وسعادة ما دمت قاطعا صلتك بربك وكانت علاقتك به علاقة غائبة بعيدة ضعيفة هشة وصلاح أهوال الناس في دنياهم وآخرتهم إنما يكون بصلاح علاقتهم بربهم سبحانه كما أن فساد دنياهم وآخرتهم سببه انقطاع الصلة بينه وبين الله تعالى كما قال سبحانه وما بكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إخوة الإسلام إن العلاقة مع الله تعالى من أرفع المراتب وعلاها وأجلها وأزكاها وهي أنفع العلاقات للعبد وإن توثيق العلاقة به سبحانه وتعالى هي أساس كل العلاقات وهي التي تبقى وتستمر في الدارين فالعبد فقير إلى ربه والله هو الغني الحميد قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق وقال تعالى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أيها المسلم لا تقدم على علاقتك مع الله أحدا من البشر اجعلها هي حبلك المتين وركنك الشديد وعروتك الوثقى ولا تجعل صلتك به في المواسم ثم تنتهي ولا تجعلها عند الشدائد ثم تنساه في حال الرخاء فالله تعالى دائم وباق لا يفنى ولا يزول فاجعل ذكره حيا دائما في قلبك ببقاء أنفاسك فمن صلحت علاقته بالله صلحت علاقته بمن حوله وصلحت كل أحواله وصلحت كل أحواله من صلحت علاقته بالله تيسرت أموره وانفرجت همومه ووجيبت دعوته وفي الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ولا تصلح للعبد أي علاقة ولا يستفيد منها ما دام علاقته بربه غير صالحة ففي الحديث عند أحمد إذا أحب الله عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه فيناجي جبريل في السماوات إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه فيلقى حبه على أهل الأرض فيحب وإذا أبغض عبدا قال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضوه فينادي جبريل في السماوات إن الله عز وجل يبغض فلانا فأبغضوه فيوضع له البغض في أهل الأرض فإخوة الإسلام هناك مكونات أو صفات تتكون منه العلاقة مع الله تعالى وهذه الصفات أو المكونات سبع وهي أولا من الصفة التي تشكل بعض هذه العلاقات الإيمان بالله تعالى وتوحيده وكثرة ذكره فيكون الإنسان مع ربه مؤمن به موحد موحد له ذاكر له قال الله جلت قدرته إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة لما طلب منه الطريق الموصل إلى قرب مولاه قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وإذا وفق إلى هذا وإذا وفق العبد إلى هذا استمتع استمتع بالثمرة التي بينها الحكيم العليم بقوله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب واعلم أن مما يقربك من الله تعالى ويقوي صلتك به وتتلذذ بمعيته ومراقبته قراءتك للقرآن لأن العلاقة بالقرآن لأن العلاقة بالقرآن هي التي تربطك بالله تعالى فيتحدث الله إليك ويكلمك بكتابه وآياته وهي من أقوى الروابط بين العبد ومولاه فإن لم يكن فإن لم تكن أيها الأخ الكريم فإن لم تكن من أهل يتلونه حق تلاوته فلا تنسى فاقرأوا ما تيسر من القرآن فإن فاتك هذا وذاك فالزم فاستمعوا له وأنصتوا والصفة الثانية طاعة الله عز وجل فيكون المسلم مطيعا أمر ربه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون الصفة الثالثة أن ترضى بقدر الله عز وجل ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فترضى بما قدره الله عليك فرضى بالقضاء مما يوثق العلاقة بين العبد وربه وإنه من تمام العبودية لله تعالى فالمسلم يسلم أمره لربه إذ يقع القدر وبعد أن يكون القدر قد حف به الصفة الرابعة التوبة والأوبة وهي كثرة الرجوع إلى الله تعالى فالمسلم مع ربه أواب تواب قال جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون قال عليه الصلاة قال الله تعالى نعم العبد إنه أواب تعوب إلى ربك في الليل والنهار تعوب إليه إن أصابتك نعمة بالشكر وتعوب إليه إن أصابتك نقمة بالحمد والدعاء الصفة الخامسة لأن تكون علاقتك مع الله وثيقة أن يكون همك إرضاء ربك فيكون في ذهنك دائما هاجس إيجابي وهذا الهاجس هو أن ترضي ربك فقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس الصفة السادسة إقامة الفرائض مع التزام النوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وسائر العبادات وقد قال رب العزة والجلال في الحديث القدسي كما عند البخاري وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى وهبه والمؤمن يسعى في تقوية علاقته بربه بأداء الفرائض والنوافل الصفة السابعة مما يوثق العلاقة مع الله تعالى السعي في تحقيق العبودية لله جل وعلا والعبودية أجمل لقب وأجمل صفة يريدها العبد متحققا بها والعبد يبحث عن صفة يتصف بها أمام الناس فيحب وصف أن يوصف بالغنى ويعيش هاجس التحقيق أو التحقق بهذه الصفة يريد أن يكون وزيرا ويسعى من أجل أن يتحقق له ويعيشه هاجسا يريد أن يكون مديرا طبيبا أستاذا وهكذا ولكن من وراء ذلك كله يجب أن ينبعث أمل من لب قلبك أيها الأخ ليقال لك لتقول لنفسك أريد أن أكون عبدا لربي جل القدرة وهل ثمة صفة وهل ثمة صفة أجمل من العبودية من أن يتصف العبد بأنه عبد لله جل وعلا وإن أعظم كلمة مدي بها النبي عليه الصلاة والسلام من ربه هي العبودية سبحان الذي أسرى بعبده وأنه لما قام عبد الله يدعوهم كادوا يكونون عليه لبدا فهل أنت تعيش هاجس العبودية فكل صفة دون هذه الصفة التي خلقت من أجلها وهي صفة العبودية لا ترقى بها لا ترقى بها لا, لا تركى صلتك بالله لأن الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فينبغي أن تكون صبغة كل الصفات الأخرى التي تسعى من أجل أن تتحقق لك أو أن تتحقق بها صفة العبودية عباد الله العلاقة مع الله جل وعلا هي ألزم ما يجب على العبد أن يهتم بإصلاحها وتقويتها والمؤمن مهما تشعبت به الحياة وكثرت أشغاله واهتماماته فلا ينسى الاهتمام بعلاقته بربه جل وعلا لأن فلاحه مرتبط بذلك في الدنيا والآخرة فاللهم إنا نسألك حسن علاقتك اللهم إنا نسألك نعم إن اللهم إنا نسألك حسن علاقتك بحسن العلاقة بك يا رب العالمين فأنت نعم المولى ونعم النصير أقول ما تسمعون وأستغفر الله alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah abin yabo a dukkan harshe shine abin bauta a dukkan zamani da dukkan guri shine ubangijin bayi wanda bayi suke bauta masa a cikin sama da kuma ƙasa ya daukaka ga barin kishiyoyi da makamanta ina shedawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake bashi da abokin tarayya ina shedawa annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne tsira da mutan Allah tabbata ga annabi Muhammad da halayensa tsarkaka da sahabbansa bayan Allah na gari mutanen kirki da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan uwa ne wa kaina da ku baki dai wasiya da tsoron Allah shine muke cewa takawa ma'ana tsoron Allah biyayya ga umarnin Allah nisantar abin da Allah ya hana a fili da kuma a koyi mu sani cewa takawa ita ce ainihin tushe na dukkan salaha na ingantuwar hali na bawa kuma da takawa ne bawa yake tsare kansa gaban saba ubangiji kuma takawa ita ce wato abin da za ta baka kariya a lokacin fitina kuma ita ce guziri a gobe kiyama wattaku yawman turja'una fihi ila Allah Allah yake ku kiyaye wannan rana da za ku koma zuwa ga Allah a cikin ta thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat a wannan rana kowane rai za a cika mata abin da ya aikata na aiki wa hum la yuzlamun kuma ba za a zalunci kowa ba ɗan uwa musulmi dabi'a ta dan adam shine yayi kokari ya kulla alaka ya kulla alaƙoƙi da ainihin mutane 'yan uwansa yana ƙoƙari ya zamo yana da sanayya da mutane da yawa daban-daban shi ya ma a yanzu zamanin da muke da ake ta ɗan adam ya waye har ake yin wani fanni na ilimi da karantarwa ake wallafa littattafai ana ta fannu ta'amul wai yaya za ka yi hulɗoɗi da alaƙoƙi da mutane a koya maka yadda za ka kulla alaƙoƙi yadda za ka kyautata alaƙoƙi fanni ne da ake wallafa a ciki fannu ta ta'amul wal alakat tabbas ba aibi bane ya zamo kana da alaƙoƙi da mutane musamman waɗanda zaka kulla alaƙa dan biyan bukatar rayuwarka ta duniya domin dama dai galibin alaƙoƙi da muke kullawa galibi muna yi ne saboda wata bukata ta ɗabi'a ta ɗan adam za mu kulla alaƙa da wani saboda ai ɗan kasuwa ne muna so mu amfana da abin da yake da shi za mu kulla alaƙa da wani saboda ma'aikacin gwamnati ne watakila bukata za ta haka dai muke kulla alaƙoƙi ɗan adam haka yake ɗabi'arsa wato yi ƙoƙarin kulla alaƙar da za ta amfani shi a rayuwarsa tabbas wannan ba abin aibi ba ne da yawa daga cikin mutane za ka ga cewa idan ya samu matsala a wata alaka da yake da da wani yana damuwa kuma yana kokari gyara wannan alaka domin yau da gobe mutanen da kake da alaka da su wani abu ka iya faruwa tsakaninka da su alakar ta samu matsala to so da dama za ka ga mutum tun yana amfana da wannan alakar yana kokari ya gyara wannan alaka idan mace ta samu matsala da mijinta tana iya kokari ta ga ta kyautata saboda me ta samu yardarsa ta kyautata alaka kai hatta miji in ya samu matsala da matarsa yakan damu ya ta kokarin ya kyautata alakar dan shine zaman lafiyarsa da da uba yana kokari da ya kyautata uba ya kyautata alaka dan ya samu yardar uban mai gida a kasuwa ko a wajen sana'a da yaran gida yaron gida yana kokari ya kyauta alaka da mai gida dan mai amfanin alaiki yayin da ya samu matsala da mai gidansa a kasuwa ko abin nan sai ya samu damuwa ya yi kokari ya ga ya kama kafa domin a gyara wannan alaka musamman kuma in ya zamo shi yake da kuskure wannan abu ne wanda yake ɗabi'a ta ɗan adam ba abin aibi da zargi ba ne to amma mu sani cewa mafi kololuwar alaƙar da ya kamata mai ƙoƙarin ba ta mai inganta ta mu ga mun yi sa'ayi mun yi ƙoƙari alaƙar ta yi kyau ita ce alaƙar mu da Allah ma'alicin ita ce alaƙa da ya dace mummuni ya gyara ta ita ce alaƙar da ya dace mummuni ya damu da ita ya ga cewa ta inganta ta yi ƙarfi domin ita ke ba shi ɗaukakar daraja in ya samu alaƙa mai kyau da ubangiji da Allah ta'ala to a nan ne zai samu daraja a nan ne zai samu kwanciyar hankali a nan ne zai samu bukatunsa saboda ai Allah shi ke da komai shi ne mahalicinmu kuma don abin da kake nema a wajensa yake don abin da kake tsoro shi kadai zai iya baka tsare daga duk abin da ke damunka to kyautata alaka da Allah shine abin da ya kamata ga duk mai imani yayi sa'ayi ya tage yayi iya kokari ya ga ya kai ga wannan domin da haka ne zai samu rayuwa idiya a wannan duniya ingantacciya da ita ce zai samu tumanina kwanciyar hankali kuma da wannan alakan ne ma al'amuransa na duniya ma zai inganta banda kuma dama al'amuransa na lahira in ya kyautata alaka da Allah ta'ala to nan ne bukatunsa baki daya za su inganta duniya da lahira ya yi kokari ya ga cewa ya nemi kusanci zuwa ga Allah walillahi almasalul a'la Allah shine ubangijin talikai madaukaki ka duba mu a wannan duniyar ina aka ce ga wani minista ina aka ce ga wani gwamna ga wani kwamishina sai aka ganka tare da shi kun yi hoto wane ya aka yi ina ka samu dama ka kai ga wane domin ana ganin ai masha Allah ka kai ga wani harkar abin nan kuka yi hoto akwai wani dan uwa a nan masallacin da yake bani labari yayi hoto ne da shugaban yan sanda na kasar nan a wani zamani na baya sai ya dora hoton akan social media ce wallahi tunda ya dora wannan hoton sai waya ake masa kawai wallahi dan yayi hoto aka ce a yana da alaka da shi kenan in ba haka ba wannan hoton kuma ya aka ga hoton shi da madam matar shi a a yace sai waya wani don Allah muna so mu ganka saboda me an ce wannan yana da alaka in ba aka bai na sabu wannan dama ya hoto a gida da yalla bai dan me saboda ai a ganka da wani cewa wani ne kai alaka da shi abin wani abu ne saboda mai tunanin mutane shine wannan alaka ta kai da wani za ta amfane ka a duniyarka to ina ga alaka da ubangijin ta da kai ita ce kololuwan alaƙar da za ta yi maka amfani duniya da lahira alaƙarka da wanda ya halicce ka wanda arzikinka yake hannunsa wanda al'amarinka yake hannunsa tabbas duk mutumin da ibari alaƙarsa da Allah ta'ala ta yi rauni ko ta lalace ya yi asara duniya da lahira ya yi asara duk wanda bai kokari ya inganta alaƙarsa da Allah ba to yana da matsala wallahi in dai yana da awashi mai imani ne kuma bai kyautata alaƙarsa da Allah ba to yana da matsala a zahiri ma bai fahimci ma manufar rayuwarsa a duniya ba saboda haka ingantuwar duniyarka da lahirarka ya kai mai imani shine kyautatuwar ka da Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ma Allah ta'ala yace duk abin da kuke yi kuke ganin yana samun ku sakamakon aikin ku ne kuma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ka kai ka janyo wa kanka kana da hanyar da za ka inganta hanyar da za ka samu ingancin rayuwa a duniyarka kuma ka samu kyakkyawar rayuwa a lahira ne ka kyautata ka da Allah amma da kai watsi sai Allah ya kyale ka da baraka a ƙarshe kuma kawaye gari a cikin halin da kake ciki saboda ka ce kai yanzu ba ruwanka da Allah kai za ka yi wa kanka dabara kana da wasu alaƙoƙi da za su baka mafita sai Allah ya kyale ka su duk abin da ya same ka kai ka janyo wa kanka amma da ka nemi hanyar waraka wajen kyautata alakarka da Allah da Allah ya warkar da kai ya fitta kai daga dukkan wata damuwa da Allah ya baka mafita shi yasa yan uwana alaka da Allah ita ce arfa mafi daukaka mafi daraja na dukkan wata alaka da zamu kulla da wani kowaye shi alaka ta zama bayan alakar mu ne da Allah tabaraka wa ta'ala mu yi kokari mu kyautata alaka mu karfafa alaka da Allah tabaraka wa ta'ala ya zama duk wata alakar da zamu yi tana biyo bayan wannan ne in dai alakar da zamu yi da wani a wannan duniya ta ci karo da abin da zai kyautata alaka mu da Allah kuma abu da wannan alaka da Allah muke so in dai zan yi alaka da wani alaka ta da shi ta taba mun alaka da Allah to ba na son wani alaka ba na bukatar ta saboda duk wanda zan yi alaka da shi a wannan duniyar kowa yi shi ba zai mun abin da Allah zai mun ba ai bai halice ni ba arziki na ba amin sa yake ba saboda ka dan me zan nemi kyautata alaka da shi in ba ta da Allah alaka ta da Allah kaga wannan ba hankali bane wannan ba daidai ba ne. alaka da Allah ita ce mai dawwama mai wanzuwa duniya da lahira ba ta yankewa alaka da Allah ita ce alakar da amfaninta ake cin ribar tun a duniya kuma a je kiyama ta dore a ci gaba da amfana da wannan alaka mu ne bayi mabukata yi zuwa ga Allah Allah kuma shine mawadaci mu muke bukatar mu kyautata alaka mu da Allah duk abin da muka yi ba zai yi wa Allah komai ba zai amfana shi mu za mu amfana mu za mu amfana shi yasa ma Allah yake gaya mana don mu gane cewa ma inda yan fadu ma inda Allah ba duk abin da kuke gani a hannunku na duniya kuna jin kuna da shi ai zai kare amma abin da yake wajen Allah shine dawwamumi baya karewa to ka nema a wajen wanda nashi baya karewa kar ka nema a wajen wanda nashi yake karewa ka kyautata alaka da wanda alakar zai ma amfani nan da gobe in ka kwanta a kabarinka in an tashi kiyama ka kyale wannan na duniya da iyaka tarance kadai kuma a nan ɗin ma ba zai maka da abin da kake bukata ba zai ɗan amfani da kai ne kankani Allah shi ne wanda zai amfani da kai duniya da lahira amfanin kuma da ba zai yanke maka ba saboda haka mu yi kokari mu kyautata alaƙar mu da Allah tabaraka wa ta'ala kada mu fifita alaƙar mu da wani akan alaƙar mu da Allah tunanin iya wannan bukata ta duniya a'a akwai wata bukata ban ta duniyan ma ba ma iya samun ta baki daya dan mun kulla alaƙa da wani inda a wajen Allah muka nema ai da ma ya ji ne za mu samu fiye da mi tunanin alaƙa mu da wani ita za ta ba mu a'a mi alaƙa da Allah mu kyautata alaƙa mu da Allah sai mu samu ta duniyar kuma a biyo mu ma har gida sannan kuma mu samu na gobe bayan mutuwar mu kar mu mai da alaƙa da Allah alaƙa ce ta bukata irin yadda muke a duniya alaƙa ta bukata kar mu yi wa Allah wannan mu'amala me alaƙa ta bukata shine abin da muke gani yake faruwa a wajen 'yan siyasa yau kana samun dan majalisa je ka kofar gida kaga an tare ana jira wani ana bukatar aiki wani yana bukatar a bashi kwangila wani an ce ai kai ne kaza ka shiga ka samu gwamna ana cewa an ambaci gwamna sai kaga an yi tururuwa kofar gidan wanda aka ce ayyaci gwamna bari a ce shugaban kasa tunanin mutane ana samun to bukata ce kawai take kai mutane irin wannan ranar da aka ce ka saba da gwamna ba a ma duniya sai kuma kaga ana yayewa ana raguwa saboda ai a lokacin abubuwan da ke hannunka sun raguwa abubuwan da ke hannunka sun ja baya to wannan alaka irin ta duniya kenan ba alaka da ya kamata mu da Allah ta bukata ba in ka shiga wani hali ka koma zuwa ga Allah ya Allah ya Allah Allah biya mu bukata kuma ka janye ka ci gaba bai kamata biyu irin wannan alaka da Allah mai alaka da wamammiya a lokacin arraha da lokacin ashidda lokacin da muke cikin tsanani da lokacin yalwa kar mu manta da alakar mu da Allah mu kyautata wannan alaka din lokacin da muke cikin duk wani yanayi kar mu canja wa Allah tabaraka wa ta'ala alaka ya zama muna tana da shi a kowane hali muke ciki wannan shi zai ba mu kyakkyawan wato sakamako a rayuwar ta duniya kuma mu samu kyakkyawan sakamako a gobe kiyama duk wanda ta da Allah ta kyau to alaka ta ta kyau da kowa ma kar ka damu da mutane kyautata alaka ka da Allah sai sun zo sun neme ka amma in su ka nemi yadda su ka kyale Allah kana ganin za su biya ma bukata sai Allah ya kyale ka da su ya ce to ku je in gani shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka bi shidda ka tuna da Allah a lokacin arraka yalwa ka zamo ka da Allah mai kyau ce in ka shiga kunci Allah yana tare da kai amma yayin da ka mai da ka lokacin kunci ne kawai lokacin bukata kawai to sai Allah ya kyale ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da Imam Ahmad ya rawaito hadisi ma'aikin Allah ya ce idan a habba abdan idan Allah ya tubawa idan a habba Allah abdan ashe Allah yana son wasu bayi cikin bayansa in Allah ya so wani bawa kala sai Allah ya kira Jibril ya ce ya Jibril inni uhibbu fulana ya kai Jibril Allah zai ce wa Jibril ina kan bawa na wani fahibbu ka sanar da karin mala'iku a sama Suka su kaunaci wannan bawa Allah ne zai kira mala'ika Jibril in ya kaunace ka kai saboda kyakkyawar alakar ka da shi sai ya kira mala'ika ya ce yayi kuwa a sama ya ce ina kaunar bawa nawa ne ku kaunace shi ko taron mala'iku mala'ika tun daga Jibril har taron mala'iku za su kaunace ka Ya fari na ji jibril fi samawa, jibril zai kira a cikin sammai bakwai yace inna a azza wa jalla yuhibbu fulanan fa ahibbu ya ko taron mala'iku tun daga sama ta daya har ta bakwai Allah yana shaida muku yana kaunar bawan sa wani ko kaunace shi baki daya kuma sai su kaunace shi baki daya sai ce fayulqa hubbuhu ala ahli al-ard fayuhab sai Allah ya saukar da kaunar wannan bawa a bayan kasa sai bayi su kaunace shi saboda Allah yana kaunar shi mala'ikun Allah suna kaunar shi sai bayi ma su soka ai dole kuwa wanda Allah ya so shi ai dole a so shi wanda taron mala'iku na sama sai ai dole a so shi ai matsayinsa ya kai a so shi ba sai ka ce ku so ni ba ai kawai Allah ne zai jefa sanka a zukatan bayi dan yana sanka dan mala'ikun Allah suna sanka to ai kaga alaka ta yi to sai dai a biyo ka kowa so yake ya ga yayi alaka da kai yanzu ba kai zaka damu ka nemi alaka ba ai tunda ka samu ta Allah to kuma shi Allah ne ke kowa ma in kyautata alaka shi da kai tunda ne Allah yana sanka to kaga in ka gyara alaka ka da Allah to kuma kowa ma alaka ka da shi to kuma za ta yi kyau don Allah zai sa a kaunace ka kuma duk wanda ya kaunace ka zai so ya alaka da kai ko ba haka ba duk alherin da kake bukata sai ka samu sun haka idan ka manta da Allah kace alaka za ka yi da wani dan neman yadda sa ka manta da cewa Allah baya son wannan alaka saboda akwai abin da Allah baya so kace a'a kai bukatar ka kalla to kuma in alaka ka ta baci Allah ya kika domin Allah yana kin wasu bayi saboda me sun lalata alakarsu da Allah sun ɗauka cewa dabarar su ce za ta ba su bukatunsu sai su tare gindin bokaye su tare gindin matsafa su tare gindin 'yan duba su tare ƙarƙashin haka ne duk wai bota bukata take da ita sun manta da Allah suka tare sun bazama abinda Allah baya su, sai Allah ya ki waɗannan bayi saboda me ba su kyautata alakarsu da Allah ba sun ba su tsakaninsu da Allah sun yi tsabi sun yi shirka sun yi sabo sun juya wa Allah baya sai Allah ya ki waɗannan bayi yayin da ya ki su kuma sai ya kira mala'ika jibril a sama ce ya jibril inni ubghidu fulana fa abghidu ya kai jibril sanar da tarin mala'iku ba na kauna bawa na wani ba na zashi duk ku kishi shi duk wanda suke sama za su ki wannan za su ki wannan bawa sannan a saukar da kinsa a bayan kasa duk yadda ya kai da tara abin duniya duk yadda ya kai da isa dai na jin yana wallahi malam yadda ka san banza haka za a ganshi ba ita wata kima idan mutane saboda Allah ma baya kaune shi ai bai gyara alaka da Allah ba ya dauka wannan dabarun da yayi ya samu duniya ya samu kaza ya samu shine abin da zai dama me ake bukata karfi ne da bawa da na'ita to Allah zai ce baka isa ba duk abin da zai yi ba a kaunar sai ga Allah ya ƙi shi bayi sun ƙi shi saboda mai alaka da Allah ba ta kyau ba alaka ta shi ya manta cewa alaka da Allah ita ke kyautata alaka da bayi dan uwana a takaice akwai abubuwa guda bakwai da malamai ke ambato in kana so ka kyautata alaka ka da Allah da zaka kiyaye abu na farko shine kyautata imaninka da Allah kada yadda Allah cikin bautarsa yawan ambatan Allah yawan zikiri tuna Allah duk mutumin da yake tuna Allah yana yawan zikiri yana ambatan Allah cikin duk al'amuransa yana baya mantawa da Allah yana bautawa Allah baya yana ta shirka to wannan ya kafa tushe na kyakkyawar alaka da ubangiji mushiriki mai zuwa wajen bokaye mai zuwa wajen yan duba mai wannan ina Allah ina ruwan Allah da yawan waɗannan mutane ai asalan ma babu ma hanyar ma alakar ma dama a yanki take a mumini mai tauhidi mai kokarin ganin cewa bai yanke wannan alaka ta ubudiyarsa cewa Allah ne ubangijinsa ba ya rike Allah shi kada ya dogara ga Allah to ai ya kafa ginshikin alaka da ubangiji subhanahu wataala shine Allah yake yake ba tifa ta bayin sa na yace allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim bayin Allah wanda suke da kyakkyawar alaka da Allah ba sa mantawa da Allah suna tuna Allah a kowane hali qiyaman wa qu'udan a tsaye a tafe a zaune a kishingide Allah nan yana ransu kuma suna ambatansa suna tunawa da shi kuma suna tunawa da Allah ne a matsayinsa na Allah mahalicin bayi mai iko akan bayi domin yayin da suka kalli sama da ƙasa sai ce rabbana ma khalaqta hadha batila ya ubangiji kai mai iko ne wannan halittu da kai baka yi su a haka kawai babu dalili ba subhanak ya tabbata gare ka ya Allah Fakina azaban nar suna son alaka su ta kyau da Allah suna girmama Allah suna ambatan Allah suna faɗar wa Allah cewa shine ubangijin bayi ya ubangiji mu bayi ne muna bukatar ka tsare mu a gobe kiyama daga wuta ga bukatun mu suna faɗa bayan sun bayyana girman Allah da suka sani ba ta mantawa da Allah to kaga wannan shine mafi girman abin da yake kyautata alaka bawa da ubangiji tauhidi tuna Allah yawan zikiri yawan ambatan Allah cikin duk al'amura harshenka da ayyukanka suna nuna tauhidi manzo Allah yace afdal ma qultu ana wan nabiyuna min qabli mabibicin abin da na faɗi ni da annaban da ke gabani na la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yawan tuna Allah da kadaita tashi wani daga cikin sahabbai yace ya rasulullah an ce ai kaza ai kaza ai abubuwan addini ni ina da sun yi yawa ga ya mun takaitaccen abin da zan yi wanda zai kusantar da ni da ubangiji ila yazalu lisanuka rabban min zikrillah kar ka manta harshenka kada ka bari kada ka bushe face yana a danye wajen ambatan Allah kar ka gajiya wajen tunawa da Allah da ambatansa shi yasa ma an kai haka kuma sai ka samu samara da cin a duniya shine dai wannan ingantacciyar rayuwa din shi ne dai wannan jin daɗin rayuwar ba wai tara abin duniya ba eh da daɗi amma ba shi ba ne daɗin ba mulki ba eh da daɗi amma ba shi ba ne a'a akwai wani abin da da yawa masu arziki ba su da shi da yawa masu mulki ba su da shi ne allazi na amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi tasma tatma'innu qulub wata tumanina ne da zaka samu a ranka wani jin daɗi wani kwanciyar hankali wallahi yana da arziki ya shine Bill Gates amma kuma ba yi da wannan tumani na din saboda ai ba yi da wannan imanin da wannan alaka mai kyau da Allah sai ka ga kudin amma duniya ba ta yi daɗi ba ga arzikin amma lissafin ya bace ga mulkin amma ba a ji daɗi ba ana ta shirme amma wanda yake mai imani ko bai da shi, ko bai da wani mulki bai da komai amma yana da wannan na saboda alakarsa da Allah tana da kyau mu sani cewa mafi girman abin da zai sa mu samu ambatan Allah da tuna Allah shine yawan karanta alkur'ani domin shi ne a zikirul hakim shi ne zikiri mafi ainihin girma shi ne zancen Allah alƙur'ani yawan karanta shi zai ƙara kusantar da mu ya kyautata alaƙa mu da Allah tabaraka wata'ala domin yayin da muke karanta alƙur'ani kamar muna zance ne da Allah tabaraka wata'ala muna karanta abin da yake gaya mana shi yasa Allah ta'ala ce mu karanta shi allazina yatlunahu haqqa tilawati mu zama cikin waɗannan masu karanta alkur'ani ba ma gajiyawa ya zama jini da tsoka karanta alkur'ani in ya gagara ba mu samu wannan matsayi ba to mu zama cikin waɗanda Allah yake fakkara'u ma tayassara min alqur'an mu karanta gurgurun abin da muka samu dama tunda matakin farkon nan ba mu iya kaiwa gare shi ba to mu yi mataki na biyu fakkara'u ma tayassara ya zama dai kana da wani wuri na alqur'ani kana da wata dama da zaka gana da ubangiji kai magana da shi wajen karanta alkur'ani to in wannan ma ya gagara sai mu koma mataki na uku na kasa kasa ne wanda Allah ta'ala ke fastami'u lahu wa anfitu mu zama muna jin Qur'ani in ma ba za mu iya karanta shi hakka tilawatihi ba ba za mu karanta ma ta yassar min mu zama muna sauraron alqur'ani muna ana karantawa muna ji abu na biyu shi ne ɗa'a ga Allah in kana so ka gyara alaƙa ka da Ubangiji to ka kyautata ɗa'a gare shi domin Allah baya so ana ƙetare iyakokinsa yi mana gargaɗi ce wata ga hudu zuwa ce fala ta'ata duha ga iyakokina kar ku ƙetare mi masa ɗa'a kuma iya bi bayi waɗanda suke wa Allah da'a amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi suka ce la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na masu cewa sami'na wa ata'na sune bayi na kusa da Allah domin sun yadda duk abin da Allah ya faɗa za su yi masa da'a domin wani shine hakikanin wato abin da yake ƙara ƙulla alaƙa ta kusa tsakaninka da ubangiji faɗin sami'na wa ata'na domin Allah ya ce innama Kaular mu'minin in dai mai imani na gaske ne kadai abin da yake faɗa ma qawlan idza du'u ila Allah wa rasuli haka ce ga abin da Allah ya ce aka ce ga abin da ma'aiki ya ce me suke cewa sami'na wa ata'na mun ji mun bi wannan masu imani kenan duk shari'a in an kawo aka ce Allah ya ce kaza sami'na wa ata'na domin mu ai so muke mu kyautata alakar mu da Allah duk abin da ya faɗa za mu iya kokari mu ce mun ji ya ubangiji kuma mun bi hakan sai ya saka samu kyakkyawar alaka da Allah dama dai ai biyayya ga wanda kake so ka kyautata alaka da shi ka bi shi ai yana da cikin abin da zai sa yadda ma ku yi alaka amma kana alaka da shi kana saba masa ai ka san zaka bata ne wannan alaka abu na uku shine yarda da abin da Allah ya kaddara domin bayi suna rayuwa ne karkashin kaddarar ubangiji abin da Allah ya rubuta kafin ma ya sama da kaza bi 50000 sana kaddara kaddara shine yau kaza ya same ka gobe kaza ya same ka da mai daɗi da mara daɗi duk tunda ka yarda a matsayin na mai imani Allah ke yin wannan hukuncin sai ka ce Allah na yarda ka sallama to ai ko duk wanda ya sallama wa Allah Allah yana maraba da shi shi yasa manzo Allah yake ta mai imani na gaskiya yana yadda da abin da Allah ya hukunta masa ajaban li amril mu'min mu'mini al'amarin sa yana da ban mamaki duk abin da ya same shi alheri ne haka yake yace inna amrahu kullahu lahu khair duk al'amarin mai imani alheri ne duka haka ce kuma ne duk al'amarinsa an jarabe ka da ciwo alheri ne an jarabe ka da talauci alheri ne karka dauka aka sun haka a'a inna amrahu inda kana da imani kullum kullu khair haka manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam yace na sabatu sarra shakar in ya samu ni'ima ya samu alheri sai wa Allah godiya fa kana khairan lahu sai zama masa alheri wa inna sabatu darra in aka san haka ne ciwo rashin lafiya wane ne wata musiba shi ma sabar sai ce Allah kai ka hukunta ya ubangiji yayi hakuri ya nemi Allah ya yi masa ya nemi Allah ya buɗa sabara fa kana sai samu alheri kai dai in kana da imani to alaka ka da Allah tana sanya duk abin da ya same ka alheri ne shi yasa rana alkiyama in an tashi kiyama mutane za su ga wasu sun samu daraja su yi mamaki su ne waɗanda aka jarrabe su a duniya a lahira sai a ga an ba su daraja har ma wanda ya ga haka ya ce ina ma a ce ni ma a duniya an jarrabe ni saboda me wanda aka jarbe suka yi haƙuri ce ga Allah ya ba su lada mai yawa abubuwan kiyama abu na hudu shine yawan tuba da kuma zuwa ga Allah saboda ɗabi'ar ɗan adam mai kuskure duk da yadda kake kokarin da alaka kamar tsakaninmu ne da bayi yan uwanmu duk yadda muke da alaka mai kyau zan iya saba maka wata rana ko ka saba maka domin mu ‘yan adam ne haka Allah ya yi mu to haka tsakaninmu da Allah ubangijinmu duk da ƙoƙarinmu na kyautata alaƙa za mu iya kuskure to mu yi maza mu gyara innan lazina taqaw idza asaba innal ladina taqaw masu takawa na gaske kenan Allah da yake bada labari masu takawa na gaske Allah yake cewa ah, masu takawa na gaske idan wata musiba inda lalzina takawa idan matsahun ta'ifun mina shaitani ta zakkaru fa'ida mubsirun masu imani na gaskiya in shaitan ya zamar da su suka yi kuskure take suke tunawa su koma ga Allah dan kamar ta yi alakar mu tsakanin mu juna in na bata ma kuma dai ina so alakar ta dore sai in yi ne, in yi kokari in gyara ta in yi maza zo in bada hakuri in kama kafa in yi waye dan me alakar ta yi kyau idza masahu ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru in mun yi kuskure haka ya kamata mu yi da ubangijinmu in muka yi kuskure ga Allah haka da biyar mu take za mu yi kuskure mu yi maza mu gyara shine mu tuba shine mu nemi koma zuwa ga Allah in mun yi haka sai Allah kuma shi Allah mai yajiya ne mai afuwa duk abin da muka yi inda muka dawo muka ce Allah mun tuba Allah zai yafe mana kuma alaka za ta dawo to haka ya kamata mu kasance tsakanin mu da Allah yawan tuba yawan koma zuwa ga Allah me haka dan me dan mu zamo cikin bayan da Allah yake alaka mu da shi bata yanke ba har zuwa mutuwar mu har a tashi alkiyama Allah yana yaban bayi masu yawan komawa gare shi a cikin alqur'ani da ya ambaci ɗaya daga cikin manzanni Allah ya ce ni'mal abd yace ma dalla da wannan bawan Allah ne yake ban bawansa ɗaya daga cikin manzanni menene ya ubangiji wannan bawa yayi da kace ni'mal abdu tace innahu awwab mai yawan koma ne zuwa ga Allah yana yawan koma zuwa ga Allah haka ya kamata mu kasance sai alakar mu ta dore a cikin dukkan a lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaga baya saban Allah sallallahu alaihi wasallam shi zababbe ne shi Allah ya masa isma daraja shi madaukaki ya ce amma yana cewa ni ba duk yini inni la astaghfirullah wa atubu fi yawmi 70 marra ma'aikin Allah ba annabi yace ina tuba ina istighfar so 70 dan ya koya mana cewa shi batun ka yawaita istighfari da tuba ko da kana jin baka da laifi to ga wanda yake ba da laifi amma yana yi kai ba yanzu kai zaka ce baka da laifi ai ka san kana kurakurai to ka yawaita tuba da istighfari da kuma zuwa ga Allah sai alaka ka tai karfi tsakaninka da ubangiji abu na biyar in kana so alaka ka tai kyau da Allah shine ya zama hammin ka damuwarka neman yardar Allah duk abin da zaka yi kai kokari ka kyautatawa Allah ka nemi yardar Allah irin yadda muke tsakaninmu da bayi kuna gani ne tsakanin mai gida da yaran gida ya yake masa ya ce wa da taho duk abin da yake bari ya taho na malaji to mai gida ya haka ce mai kake so don mai so yake ya ga ya samu wato fada ya samu matsayi a wajen mai gida cika wani ai ana kiran shi zai amsa ana cewa yi zai don mai shi ne ke sa alaƙa ta yi shi sa za ka samu daraja da waye to Allah ya kamata kai ba haka ka nemi yardarsa duk abin da za ka yi wa Allah ka birge duk abin da aka yi Allah ka nemi kusanci ka nemi isa ka yi domin me ai bukatar ka Allah ya yarda da kai duk da cewa ya hakuri ba za a aiko da mala'ika ba ko a mafarki a ce an yarda da kai amma dai kai ka san in kai Allah zai yarda da kai domin ya alƙawari kuma ka bari in ka tafi lahira za ka ga abin da ka yi ma amfani Allah din ya yarda da kai zai gaya maka abu mai kiyama dan kai ƙoƙari ka yarda da Allah cikin al'amuranka ba wai ka yarda da bayi ba da yawa cikin mutane suna mantawa da Allah su bata alaƙa da Allah dan su yarda da bayi a ƙarshe sai Allah alaƙa shi da Allah ta baci alaka shi da bayi ma ta baci shi zama ikin Allah ce man arda Allah bi sakhatin nas wanda man arda Allah bi sakhatin nas wanda ina miyar da Allah ko da mutane kuwa ba sa so to sai yace a radiyallahu anhu wa arda anhu nas sai Allah ya yadda da shi kuma ya samu tani masu ya da shi aka ce kuma shine man ainihin iltamasa rizan nasi bi sakhatillah shi kuma wai so yake mutane su yadda da shi amma yake saba Allah ya bar alaka da Allah ya bar neman yadda Allah yanzu ta mutane yake nema a ƙarshe sai Allah din ya ƙi shi kuma mutane masu ƙi shi saboda me Allah zai ƙyale shi da mutane sura karka nemi yadda mutane nemi yadda Allah tunaninka ne alaka da wani zan samu wata wani amfanin duniya a'a in dai akwai sabon Allah kyale wannan alaka kyautata alaka ka da Allah shi Allah zai maka wannan bukatar taka abu na shida shine rike farillai da nabilbil wato kiyaye farilla da nafila yana kyautata alaƙar bawa da ubangiji shi yasa da aka ce Allah yana son wasu bayi ai Allah ya faɗa inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin inna Allah yuhibbu almuhsinin yana son wasu bayi ka zama cikin wanda Allah zai so amma ka iya tambaya ka ce ta yaya ake samun san Allah shine ka kiyaye abin da Allah ya wajabta maka na farilla ka kiyaye na bibili ka dora sai kaga Allah ya so haka Allah ya faɗa cikin hadisi kursi yace wa ma zalu abdi yatakarrabu ilayhi bin nawafil kaga bawa ba zai bushe ba yace yana ƙara samun kusanci zuwa gare ni da na bi an gama da farilla kenan an ƙara da nafila ake hatta uhibbahu har in kaunace shi ashe in kana son ka samu kaunan Allah alaka kada da Allah ce kyau rike farillai ka yi su da kyau bi baya kuma da nafil gile in kai haka to za ka tsara samun kusanci zuwa Allah yawan kiyaye ainihin farillarka da karawa da nafi biri shine gwargwadon kusancin kai zuwa ga Allah Gwargwadon yadda zaka samu matsayi a wajen Allah Gwargwadon da alakar ka ta kare kyautatuwa da ubangiji subhanahu wataala in kuma alakar ka take ai magana ta kare dama me ake bukata yaddar Allah alaka kyakkyawa da Allah Allah ya kaunace ka kuma me kake bukata shikenan bukata ta biya to in kana son wannan ka rike farillai da Allah ya wajabta maka ƙarabi baya da na firfili kuma da kyau ka tsaya da gaske har ka samu ɗaukakar daraja abu na ƙarshe in wana shine kai kokari ka zama abin da ke zuciyarka shine kokarin mai da kanka bawa na gaske ga Allah domin akwai waɗanda suke so a ransu suna jin cewa akwai wani lakabin da suke so ba lakabi na ubudiyya ba ka zamo kai kullum hammin ka damuwar ka lakabi na ubudiyya ma'ana ka zamo bawan Allah cikakke duk abin da aka ambata na baya ka yi ka ƙara domin ka kasance bawa na Allah domin in ka yadda kai bawan Allah ne za ka yi kaskantar da kai a gaban Allah za ka yi duk abin da ke so za ka yi kokari ka sami yardar Allah za ka yi kokari ka kyautata alaka ka domin shine ubangijinka walillahi almathalul a'la ubangiji shine mahalicin bayi Allah shine mahalicci mai rike da arzikin bayi in ba ku sani ba ku tambaya ko ku karanta a tarihi an ce wannan bawa ne me ake nufi a cikin mutane shine kana da kuɗi a zamanin da da ake da bayi kasuwa za ka ce irin yadda za ka je ka siyo akuya ko ka siyo doki ko ka siyo jaki ka je kasuwan bayi ka gansu an tsaye da su ka kalli irin wanda kake so ko noma kake so ima ko kiwo kake so ima sai ka duba ka ce wannan bawan an yi cinikinsa a nawa aka sai da shi sai ka biya kuɗi ka saya ka kawo shi gida sai abin da ka faɗa ka ne to mu bayin Allah ne haka muke ka rika jin haka kai bawan Allah ya zama wannan shine lakabin da zaka ji dadi a ce ma bawan Allah kai iya kokarin abin da zaka zama cikakke cikakken bawa ga ubangiji subhanahu wataala in kai haka to kuma ai magana ta kare domin wannan dama shine alaka ka da ubangiji ai shine mahalicci kai bawa ne kuma wannan yace alaka kai kokari ka nemi mai da kanka bawa cikakke ga Allah wajen duk abin da aka ambata na bayan nan ka dabbaka su kama kara wajen kankantar da kai wajen bin Allah wajen jira kake a ce ga abin da Allah ya kace sami'na wa atana in kai haka shi yasa ma Allah ta'ala iya bi manzon Allah ta'ala sallama daga cikin manya manyan yabo da yi masa shine kiran sa bawa yabo ne wa innahu lamma qama abdullahi yad'u ka gani subhanallazi asra bi abdi gura bi jewa Allah yace manzon Allah bawansa ne dan ya nuna maka darajar manzon Allah madaukaki ya ce a wajen Allah domin shi bawa ne cikin bayan Allah mai daraja wanda har Allah ya kira shi bawa na to ka samu wannan matsayi da lakabin na bawan Allah to ba karaman ainihin wato daraja ba shi ke gyara alaka da ubangiji ya zama kana ji kai bawa ne na Allah duk abin da Allah yake so shi za ka yi duk abin da za ka yi ka da niyyar Allah ainihin wato ka nemi ta kai a wajen Allah shi zaka in kai haka to ko shakka babu ka kyautata alaka ka da ubangiji subhanahu wataala in wana lalle gyara alaka mu da Allah shine abin da ya kamata mu himmatu akai mu dage a wannan rayuwa ta duniya mu sani cewa ribar ta ba iya nan ba Allah lahira ko muna take nanatawa in kana son duniya ka ba Allah Allah zai baka tashi ce ga nan duka muna son duniya duk ga munan kowa yana so a ce yana da duniya yana da duniya to ai ta Allah ce gyara alaka kamar Allah ya baka ita ba wata ba ce a wajen Allah duniyar nan manzo Allah yake bata kai sallallahu alaihi wasallam jinaha ba huza ba a wajen Allah kai kana ganin ta kamar wani abin nan a wajen Allah ko fufukin sauro duniyar bata kai ba ah to abin da yake fufukin sauro ba Allah ba zai baka ba wallahi in dukkan ta ne Allah zai baka ka nema a wajen shi ta hanyar kyautata alaka da Allah wai mutane suna tambani in kai addini kana jira ne sai an tashi kiyama a'a a duniya ma Allah zai baka riba addininka in ka gyara alaka ka da Allah ba duniya kake so wallahi Allah zai baka mu daina tunanin ribar addini sai a lahira ake cinta a'a tun duniya ake samu faladu yannahu hayatan tayyiba in ka bi Allah kai imani to Allah zai baka duniya kuma dama ba wata tsaya bace ba komai bace a wajen Allah bare kuma lahira da Allah ya ce wa daral akhir khairu wa abqa duk gidan lahira shine fa mafi alheri shine mafi dawama yana gaya mana kada ya zama hannun mu duniya damuwar mu ta zama tuna wancan gidan da yake khairun wa abqa mafi alheri mafi dawwama in an baka duniya nan dukkan ta baki daya kwana nawa za ka yi shekara dubu nawa lahira ba in an tafi za a dawo ba lissafi to lahira ta fi khair aljanna ta fi maka wa abukata hu dawama ka yi himma wajen neman yardar Allah da neman abin da yake wajen Allah ka bi Allah dan ka samu duniya kuma ka samu lahira Allah ya karba mana ayyukanmu ya bi kurakuranmu Allah ya ba mu aminci a wannan ƙasa da zaman lafiya kamar yadda muka faɗa jiya a wajen karatu jaridar Daily Trust jiya ta fitar da ainihin wato wani jawabi mai tada hankali a front page ɗinta tana cewa a Najeriya an kashe mutanen da ya kai dubu ɗari shida ɗoriya a shekarar ta gabata saboda 'yan wannan ta'addanci iri-iri da ake yi sannan kuma an karɓi kuɗin fansa ta ya kai tiriliyan tiriliyan biyu da dubu biyu a najeriya za ka yi mamaki yanzu ba abinda ake fada an yi shekara almost shekara biyu ake nema da yaki a gaza ana da'awar ana jin an kashe mutum dubu dari biyar da wani abu a yaki da ake to mu a najeriya ba yaki muke ba wai zaman lafiya muke amma an kashe mutum dubu dari shida saboda wannan hali na ta'addanci da rashin zaman lafiya da ake ciki an karbi kuɗi trillion ake magana ba wai ba yanzu an daina magana miliyan da filiyan an dora a wajen mutane saboda su bashi ƴan uwansu wannan ba karamin ba bace ya kamata ya tayar da hankali ya kamata mu yi addu'a mu koma ga Allah mu nemi wannan al'amari na musiba Allah ya yi mana kuna ji kullun ta Allah sai an kashe mutane zamfara katsina sakkwato wane ne da kaduna kisa ba wannan abin yana tada hankali amma abin mamaki mutane kamar ba su damu ba wanda abin bai shafe shi ba sai ga kamar bai damu ba wannan kuskure ne mu rika tana ƴan uwan mu yi addu'a mu roki Allah ya yi mana wannan musiba Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu sannan kuma mu yi addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari wannan duk abin da yake faruwa akwai tasiri na shugabanci a ciki akwai tasiri na shugabanci a ciki in shugabanci ya inganta kasa za ta inganta aka samu matsala shugabanci su shakka babu al'umma ba za ta zauna lafiya ba mu yi addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari sannan kuma mu yi aiki Allah ya ba mu shugabanni domin addu'a tana bukata aiki shugabannin nan ba daga sama ake jefo mana su ba a'a tsari ne yake kawo su mu yi kokari mu ga cewa mun koma ga Allah mun nemi tsarin nan cewa mu samar da shugabanni na gari wajen kokarin mu da kuma kyautata ainihin zuciyarmu. mu cewa da gaske muna kan gyara Allah ta'ala ya zauna da mu lafiya ɗan uwan mu a Gaza har gobe ana kashe su ana zalunta su ne addu'a Allah ya zauna da su lafiya Allah ya tsare jinin su Allah ta'ala ya kama ta dauki da agaji wannan azzaluman yahuda da turawa Allah ka nuna mana karshen su Allah ka nuna mana karshen su ta'ala ka dauki fansa akan waɗannan azzalumin wasu zubar da jinin bayinka Allah ta'ala ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu aminci a ƙasar mu zaman lafiya ka ba mu arziki yi mana albarka cikin kasuwancin mu cikin sana'o'in mu ka shirya mana matasan mu ka shirya mana ainihin kawunan mu ka ba mu ikon gyarawa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam